bindigogi mun samu biyu biyu ba irin bindigan pistol ba irin wannan mai tsawon ana ce mata pump action wannan yanayin bindigan gaskiya tana da muni ko cikin soja to irin su biyu muka gani akwai harsa yanayi yanayi kusan dubu bakwai da ɗari biyar don wani mun ga su dubu hudu can kuma muka sake ganin wasu dubu uku da ɗari biyar akwai sulke na soja akwai wannan helmet akwai takalma akwai abubuwa dai haka kashi-kashi to amma duk mafi ban tsoro ciki shine wani ɗan Najeriya ya shigo da waɗannan ba bisa ka'ida ba menene manufashi kowa ya san yadda harkan tsaro take a ƙasar nan da abubuwan da ke ciki dole mu kula ƙwarar gaske don mu ga cewa an hana shigowa da waɗannan duk wanda ya shigo da su ba bisa ka'ida ba to tilas ne mu hana shi mu yi ƙoƙarin gano shi don shi ne muka mika abin ga Directorate of State Service don su ci gaba da bincike kun kama wani dangane da wannan kayayyaki da aka shure eh an kama wani mutum ɗaya mai suna christian wanda mun bashe shi ga wannan hukumar a ta hannun shi za su samu karin bayani wa ya bashi wannan kwantenan ya fidda kuma abin muni ciki shine wannan kwantenan ba duti ake biya mata ba dan najeriya duk da ya yi wata tara a waje in zai dawo najeriya ta ba shi damar ya kwasu duk kayan da ke gidan shi ya dawo da abun shi gida kar ya biya komai kayan da ke gidan shi ba kayan kasuwanci ba so kaga in mutum na da irin waɗannan sababbin abubuwa ban yi tsammanin cikin gidan shi suke ba an zo da su dai don a cuci ƙasa kuma Allah ya taimaka muka kama mu custom muka kama ba wani ya kama ya kawo mana ba daga wace ƙasa aka shigo da wannan makamai wannan daga ƙasa Amurka aka shigo da su